ما زلنا نتفيأ في ظلال نعم الله تبارك وتعالى في الأيام الفواضل وفقنا الله تبارك وتعالى فأتممنا عشر ذي الحجة الفواضل التي هي خير أيام الدنيا ثم وفقنا كذلك جل جلاله لشهود أيام التشريق وهي كذلك أيام فاضلات من أيام عيد المسلمين التي اختص بها أهل الإسلام روى الإمام أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وجاء في بعض الروايات وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وجاء في بعض الروايات وهي أيام أكل وشرب وبعال يعني مناكحة النساء فهذه الأيام أيام مباركات سميت أيام التشريق لأن الحجيج يشرقون فيها الأضاحي والهدي بل وغير الحجيج كذلك أي تقدد وتنشر في الشرق أي الشمس وفيه أقوال غير هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى وها نحن في اليوم الثاني من هذه الأيام مضى يوم القر وهو أمس واليوم يوم النفر الأول ثم ينتهي بيوم النفر الثاني فماذا ينبغي أن نفعله معشر المسلمين لاغتنام هذه الأيام الثلاث إنها أيام عيد والعيد أيام للأكل والشرب وذكر لله تبارك وتعالى فهي أيام ذكر وهذا الذكر على أنواع الذكر المطلق وذلك يكون في جميع الأوقات وجميع الأحوال مشيا على الأقدام جلوسا على في البيوت ومشيا في الطرقات في الطرقات وفي الأسواق قعودا أو جلوسا أو ضجوعا هذا هو الذكر المطلق يشرع بل يستحب الإكثار منه طيلة هذه الأيام وهي الأيام المعدودات التي أمر الله فيها بذكره فقال واذكروا الله في أيام معدودات والذكر المقيد وهو الذكر أدبار الصلوات المكتوبات والأذكار هنا مطلقة كذلك فقد ورد عن السلف أذكار مختلفة ولكن من أشهر هذه الأذكار وأثلتها على لسان عباد الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا وأصيلا ومن ذلك ذكر الله عند رمي الجمار بالنسبة للحجاج ومن ذلك ذكر الله عند ذبح الأضاحي والهدي للحجاج وغير الحجاج فيشرع الأضحية الأضحية أو ذبح الأضحية في هذه الأيام من يوم العيد إلى غروب آخر أيام التشريق فهي كلها أيام ذبح كما جاء في الحديث وكل أيام التشريق ذبح أي موضع ومكان للذبح الذبح وكذلك عند الأكل والشرب ينبغي ذكر الله تبارك وتعالى ثم الأكل والشرب وإنما قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكر الله عز وجل والأكل والشرب في هذه الأحاديث دلالة على أن الأكل المطلوب هو الذي يستعان به على ذكر الله تبارك وتعالى لا الأكل حتى التخمة لا الأكل الحرام ولا الأكل في غير ما أحل الله تبارك وتعالى فكلوا وتصدقوا وادخروا إن هذه الأيام أيام لصلة الأرحام فواسوا أهاليكم بالمستطاع من الطعام والشراب واللباس والنقود هذه هي عبادات هذه الأيام ولا يشرع فيها الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق وأكل جهارا نهارا ليراه الناس في هذه الأيام فهي أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الأيام وأن يرزقنا اغتنامها في الخيرات وذكره تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أو you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings we give thanks and glorify Allah subhanahu wa ta'ala for his uncountable bounties on us. We have been transferring, we have been moving from one favor to another. We have just witnessed that the first 10 days, which are the best days of the world, and yet we are witnessing another three days which are part and parcel of the Eid celebration which are also virtuous days that we are asked to engage them in acts of worship. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, واذكروا الله في أيام معدودات meditate and mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala in these counted days. These are the 11, 12 and 13 days. And these are called Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq because the Hujjaj and people all over the world in those days used to bring out their meat for the sun so that it does not spoil. So that it does not spoil. These days, the Prophet ﷺ mentioned as in Abu Dawud that the day of Arafah, the day of sacrifice, and the days of Tashriq are the days of our festival. We people of Islam. And there are days of dining, whining, and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. There are days of eating, drinking, and chanting the names of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, we need to be conscious of what we are supposed to be doing in these three days. In these three days, The first among them, the Prophet declared it the next to the day of sacrifice in greatness in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر The Prophet said the most greatest day in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the day of Nahar that is the Eid day Then the Yawmul Qar, the day of sitting, the day that is the 11th day. It is called the day of sitting because everybody must stay in Mina among the Hujjaj that day. Must sleep and be in Mina for Ramyul Jamarat for stoning. While we are lucky this day that the 12th day is also a Friday and that is today. So we need to glorify Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first thing we should be doing in these three days. Chanting the names of Allah subhanahu wa ta'ala and his attributes absolutely and restrictively the absolute remembrance are what you can do at all the time. At home, at your office, in the market, while sitting, while walking, while on your bed, just chant the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. This is al-dhikrul mutlaq. While the second one is restricted ones which you do immediately after the five daily prayers. We do takbirat until the sunset of the third day, that is the 13th of Dhul Hijjah. We are therefore asked to continuously remember and celebrate the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala through this takbirat. The second act of worship in these days is to eat and drink. That is why the Prophet ﷺ prohibited fasting in these days. Allah doesn't want you to fast in these days. The Prophet doesn't want you to fast in these days. These are our festive days. We need to eat, we need to drink as much as possible, as moderate as possible, without transgressing the limits and the boundaries of halal and haram, so that we are able to do the dhikr and at the same time appreciate Allah subhanahu wa ta'ala ala ma razaqakum min bahimatil an'am for what he had provided for you of the best of animals. These are the two things we should be engaging in. And we should do it and we should share others in it. So it and give to your neighbors, to your uh, mates, to your friends, to those in need. This is a moment of joy and happiness. Let everybody be happy let everybody enjoy his life in this days may Allah subhanahu wa ta'ala uh, make it uh, easy for us to conduct this act of worship and may he accept it from us dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga mugayen ayyukan mu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya isa ya batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya isa ya shirye da shi wana masu ba da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta ba ce Allah madaukakin sarki shi kadai ke ba shi da abokin tarayya wana masu ba da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah maka annabawa Ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa ta izuwa ran tashi alkiyama ya ku al'umma musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin al'amuranmu hudubar mata yau magana ne akan waɗannan kwanaki guda uku wadda ake kira ayyamu tashrik ana kiransu ayyamu tashrik saboda ana kyafa naman hadaya da naman ah, lahiya a cikinsu tashrik din shine kyafa abu cikin rana waɗansu malamai suna cewa an kira su ayyamu tashrik ne saboda ba a yin yanka a cikinsu sai rana ta bullo almuhim waɗannan kwanaki guda uku suna daga cikin kwanakin wannan babban ili annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da ranar arafa da ranar babban sallah da kun tashrik su ne sha sha biyu sha uku na zulhijja waɗannan ranakun mu ne na idi mu ma'abota musulunci kuma ku ne na ci da sha a wata riwayar da ƙarin da ambatan Allah a wata riwayar da ƙarin da kuma saduwar iyali waɗannan ranaku suna daga cikin ranaku masu falala su ma a shekara har ya kai annaba alaihi salatu wassalam yana cewa mafi girman rana a wurin Allah madaukakin sarki shine ranar babban idi sannan kuma sai ranar alkarru alkarru tabbatuwa zama shine ranar goma sha ɗaya kenan an kira shi wannan saboda dole ne alhazai su zauna a mina a wannan rana babu wanda zai iya barin mina ko ya kwana a wani wuri matukar alhaji da shi sai rana ta biyu ita ce rana annafarul awwal ranar da in alhaji ya zo zai gama jifar da kenan ya bar mina ya koma makka don ya je awaful wada na zuwa gida in ya ga dama to waɗannan kwanaki da yawmul da yawmun nafar al wanda shi shine yau shi ya dace da ranar juma'a da kuma yawmun nafar as-sani da Allah yake cewa faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma wa man ta'akhkhara fala isma liman ittaqa ku ambaci Allah a kwanaki kididdugu sunan wadannan kwanaki uku ɗin, sai shi wanda ya gaggawa a kwana biyu ya rika garinsa. zai bar garin manaje makka ya dawafi wato a yau kenan yau shine cikon kwana na biyu din ko kuma ta akara ko ya jinkirta har ya kai kwana na goma sha uku din. Allah ya ce duk babu laifi ko kayi wannan ko kayi wannan babu laifi amma dai ka sani babu laifin nan da mutumin da ya yi taƙawa a cikin aikinsa na wato ainihin hajji kenan aikin hajji na tarbiyyantar da muni zuwa ga takawa da haka waɗannan kwanaki guda uku ɗin ana son mu nuna takawa na Allah madaukakin sarki a cikinsu ta hanyar yin abubuwa manya-manya guda biyu na farko yawaita ambaton Allah madaukakin sarki musamman ta hanyar kabarbari da hailala da kuma hamdala azzikru al-mutlaq wannan zikiri iri-iri ne na farko shine wanda yake sake ba kaidi dan haka mu lizumci wannan a kowane lokaci a gida ko a ofis a masallaci ko a makaranta a tsaye ko a zaune ko a rigingine ko a kwance ko kan hanya duka wannan ayi wannan zikirin kuma ba a ciki ake yi ba bayyana shi ake a bayyane shi ma da duk lafazin da ya zo maka na azkar da suka zo a littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi da abin da ya zo daga wajen magabata mafi shaharan abin da ya zo daga wajen magabata sahabbai annabi alaihi salatu wassalam shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko so bi ko so uku la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sannan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ana san a yawan maimaita waɗannan azkar din a waɗannan kwanaki uku din gaba dai Allah yana farin ciki da haka sai kuma akwai azkar da ake yin su kayyadaddu bayan sallan farilla a waɗannan kwanakin gaba dai ana son ayi waɗannan azkar din ana idan da sallama ana idan da sallar barilla za a yi su su ma adadin ko uku ne ko biyar ne ko bakwai ko tara babu iyakan cewa sannan ambatan Allah da mahajjata za su na yi da lokacin da za su jifa duk lokacin da zaka ci abinci ko zaka sha zaka shiga gida ko zaka fita zaka shiga masallaci ko zaka fita lallai a yawaita waɗannan azkar din sai abu na biyu shine ci da sha ci da sha alama ce ta buki to lallai ayi yi bikin a ci a sha a yalwata ma iyali a taimakawa ‘yan uwa a kyautata ma gajiyayyu mabukata wannan shine ibadar da ake so mu yi a waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya hada da zikiri saboda ya tunatar da kai cewa shin ma za ka yi ne da sunan Allah shan ma za ka sha ne da sunan Allah in ko da sunan Allah za ka yi to ba za ka ci haramun ba in ko da sunan Allah za ka yi ba za ka sha haramun ba in ko da sunan Allah za ka yi ba za ka ci sama da abin da kake bukata ba in ko da sunan Allah kake yi zaka raba ba zaka ci kai kade ba ba zaka yi ma ɗan uwanka da makwabtanka da abokanka da mabukata rowa ba su ma zaka ba su in da sunan Allah kake yi to za ka ci abinci ne irin cin da ba zai shagaltar da kai ya hana ka ambatan Allah ba ballantana ya hana ka tashi sallar asuba ko zuwa sallar azhar ko zuwa sallar la'asar ko magariba ko lisha da yawa sukan yi rikan sakainar kashi har da manyan ibadodi musamman sallar farillai a lokacin bukukuwa to bikin musulunci ba irin wannan da zai shagaltar da kai bane da wato ainihin manya-manyan ibada ana son ka shagaltu ko yaushe cikin zikiri don haka jama'a mu yawaita azkar a waɗannan kwanaki yau muna na biyu gobe shine na uku ɗan sannan mu yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya faɗa mana magana akan ma'ajjata yace sun kaso iri biyu akwai waɗanda in sun je addu'a duniya kawai suke roƙa yace waɗannan ba su da a lahira akwai kuma waɗanda suke roƙon duniya da lahira waɗannan su ne masu babban rabo a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa ana ibn Malik yake cewa yana daga cikin addu'ar da Annabi ya fi maimaitawa ya fi a kowace munasaba shine wannan addu'a wanda ya game alherin duniya da lahira rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana son a yawaita wannan addu'a a wannan lokaci ga mahajjata da waɗanda ma ba su tafi aikin hajji ba don ya game alkhairi duniya shi yasa ma Anas ibn Malik duk lokacin da ya daga hannu zai addu'a to addu'a da yake yi kenan in kuma har ya buƙaci ya roƙi wani abu a wurin Allah da daban wato keɓaɓɓe to in ya roƙa ma sai ya sake yin wannan addu'a a ciki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muna roƙon Allah ya bamu alheri duniya da lahira ya kuma kare mu daga azabar wuta Allah ya bamu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu zaɓe da muke fuskanta Allah ya a yi lafiya a gama lafiya Allah ya zaɓar mana shugabanni na gari Allah madaukakin sarki kar ya dora mana a shararan mu a kawunan mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu ya ɗaukaka darajar mu ya ji kan iyayen mu da kakanninmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya ƙara ɗaukaka da albarka ma wannan jami'a da shugabancinta ma wannan gari da shugabancinta ma wannan ƙasa da jagorancinta ya yi musu jagora ya zuwa ga abin da zai kai mu zuwa ga soyayya إنه على ذلك قليل وهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم Thank you.